الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna laraba biyar ga watan tara watan ramadan hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wadda ta daidai da shida ga watan hudu meladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna nan cikin sura ta goma ita ce suratu yunus alaihi salam a jiya mun tsaya ne ƙarshen aya ta goma faɗin allah subhanahu wa ta'ala da'awa'un fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha sana wa akhiru un anil hamdulillahi rabbil alamin yau da ibnin ta'ala za mu tashi farkon aya ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura mai albarka ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walau yi wa ajinin la'ulin nasi shirar ta ija na umbin kai na kofiya ilayhim ajalu bala musulmina ta'udu billahi na shaitanin wajen ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعملون Allah madaukakin sarki yace walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da Allah maɗaukacin sarki yana gaggauta sharri zuwa ga mutane yayin da suka nemi sharri ɗin isti'jala umbil khairi irin yadda su mutane suke son a gaggauto da alkhairi gare su laqudiya ilaihim ajalu da tuna Allah maɗaukakin sarki ya yanke musu ajali mana da tuna Allah ya halaka su abinda ayat take nufi shine da Allah maɗaukakin sarki yana amsa addu'o'i na sharri da mutane suke makawunan su yayin da suka fusata da a ce duk addu'ar da suka yi wa kansu ta sharri Allah zai amsa musu kamar yadda suke fatan lokacin da suke neman alkhairi suka roƙi Allah Allah ya yi musu wannan abin da suka nema da tuni Allah ya halaka mutane haka ne domin wani na fusata yake Allah ya tsini Allah ya kaza Allah wadare Allah ya kaza da a ce daga kai makanka mummunar addu'a Allah zai karba to da tuni Allah ya halaka mutane na fatan gani mana ne abinda al-hafiz ibn kasir yake cewa yukbiru ta'ala Allah maɗaukacin sarki a wannan aya yana ba da labari an ilmi dangane da haƙurinsa wa lufsihi da ibadihi da tausaya wadda yake mabayinsa annahu la yastajibu lahu saboda tausayawar ubangiji baya amsa ma bayi. Iza da au ala anfusihim lokacin da suka yi makawunan su mummunar addu'a Au amwalihim ko dukiyarsu au auladihim ko 'ya'yansu, sai Allah ya kyale su ba zai amsa bisharri lokacin da suka roƙa ma waɗannan abubuwa sharri fi hali zafirihim a lokacin da suka shiga cikin damuwa wa bihim da fushi akan waɗannan abubuwa din wa annahu ya'lamu minhum kuma Allah maɗaukakin sarki ya sani gare su cewa adamul qatl ya san wannan fushi ne ya janyo su kai makansu wannan addu'a amma a haƙiƙanin lamari ba ita suke nufi ba adamul qatl ila iradati zalika ba wannan suke nufi fali hada la yastajibu lahu saboda haka ne baya amsa musu wannan addu'a wal halatu hadhihi a lokacin da ake cikin wannan halin lutfan wa rahma dan tausaya musu da tausasa musu da kuma jin kansu kama yastajibu lahum idza da'aw li anfusihim wa amwalihim wa auladihim bil khairi wal baraka kama yadda yake sauran amsa musu lokacin da suka yi makawunansu addu'a ta alkhairi ko ‘ya'yansu ko dukiyarsu mana kenan da Allah maɗaukacin sarki yana gaggauta amsa sharrin da mutane suka roƙa makawunansu irin yadda suke son a gaggauta amsa musu alkhairi in sun roƙa da na Allah ya alaka mutane haka ne kuma haka bane mujahid yake cewa wannan aya ta sauka dangane da fadin mutane idan mutum ya fusata akan wato ƴaƴansa ko wani abu sai ce ta sauka ne akan qaulul mai li waladihi mutum ya fusata ya ce wa maliki ko dukiyarsa idza ghadiba alaihi in ya fushi da shi sai ka ji ya ce Allahumma la tubarik fi Allah kakkai masa albarka ba haka bane wani ya fitar da Allah ya kwashe ma albarka wal anhu wani ya ce Allah ya kine masa fa law yu'ajjilu Allah al-istijabati lahu da Allah yana gaggawar amsa musu ire-iren waɗannan abubuwa fi zalika cikin wannan kama yastajibu fil khairi kama yastajabu bil khairi kama yadda Allah yake amsa musu alheri la ahlakahum da tana Allah ya halaka su domin wani in ya fusata hakan sai ke roƙo wa bala'i ba haka bane abin hawan sa ya wale da shi Allah daransa. wannan tsinan nan mashin wannan kaza ko ba haka ba ne? to da irin wannan abin kana cewa tsinan nan kaza an mai da shi tsinan nan ana tuni ka halaka wannan tsinanniyar mata ta fita ta ka so waje ka ce tsinanniyar mata da lokacin an tsine mata shi ke nan ba kai fa ba zama da tuni ka halaka amma sai Allah yake tsa'ir ta ma adam ire-iren wannan sharrin in ya roƙo ma kansa ba ko da yaushe ake amsawa ba sai ya kyale kaga wanda yana nuna yadda Allah yake tausaya ma bayansa. ina fata an gane wannan yana cikin rahamar Allah ga bayansa ba dukkanin sharri in mutum ya roƙa Allah yake amsa masa ba kamar yadda yake neman a amsa masa alkhairi in ya roƙa wasu malamai na ganin wannan aya tana magana ne kan kafirai waɗanda suke roƙo kansu wato sharri amma ka'ida al'ibratu bi umumin lafzi ya kunshi kafirai da ma wanda ba kafirai ba kamar yadda mujahid ya ce irin fadar da ɗan adam yake yi na yawan tsiniwa da roƙo kai bala'i to waɗannan abubuwa Allah maɗaukacin sarki baya sauran amsa ma ɗan adam shi sanya Allah yake wa yad'ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair haka Allah yake ɗan adam yana yawan roƙo ma kansa sharri irin yadda yake roƙa ma kansa Za ka ga kusan roƙa ma kansa sharrin da yake yi nema yake zama daidai da roƙa ma kansa alkhairi da yake me yasa yalake wa insanu ajula saboda dan adam yana da garaje yana da gaggawa daga ɗan wata jarrabawa ta faɗo wannan abun fa alheri ne karshensa to amma shi saboda gaggawa garaje gani yake wannan disharri ne kawai zai fara Allah wadarai sai fara tsinuwa sai fara kaza yalla ya tsahirta mutu a ƙarshen lamari sai ka ga wannan abin da yake ta Allah wadarai din in ƙarshen al'amarin ya zo da kansa kuma sai ka ji yana ashe abu kaza alheri ne ban sani ba sai ka ji kuma yana wa Allah na gode maka ashe ni da nan zan yi saki na da to kaga in wadda ya a baya da Allah wadda ya da an amsa zai samu wannan abu to mai jin sai Allah laifin wa kanan insanu a juna dan adam yana da gaggawa yana da garaje shi ya fi son yanzu nan take ta nuna da yawa akwai abin da ɗan adam a gurinsa zai ga kamar sharri ne amma alheri shi sa ce wa asa an takrahu shay'an sau da yawa kuna iya nufin ku kyamaci wani abu wa huwa khairul lakum amma wannan abun alheri ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an wani lokacin kuma za ku zo wani abu wa huwa sharrun lakum sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani amma ku ku sani kalli gaggawa irin ta dan adam kalli sulhun hudaybiya a dunkule yadda aka kulla wannan yarjejeniyar a sharuɗan cewa ne za a dakatar da yaƙi shekara goma shi ba za su yaƙi annabu ba annabu zai yaƙi su ba man zana yake mun yadda su hailu ɗan amuru ya ce da annabi sharaɗi na biyu duk musulmin da ya gudo daga makka saboda ana azabtar da shi musulmi ba ya gudo daga maka ya dawo nan wurin ka madina sai ka mayan mana da shi amma kuma duk musulmin da ya gudu daga nan madina ya gudu ya koma gurinmu maka ya rida ba za mu dawo da shi ba annabi ya min yadda na fata gani la ya min yadda aka zo rubuta sulhu bismillahir rahmanir rahim yana ali ya rubuta sani ta ashari ba mai yadda da ar rahim ba kuma san wannan ba me za a rubuta bismika laumma shi muka sani annabi yace a goge ya goge aka rubuta haza ma salaha bihi muhammadun rasulullah suhail ibn amr yace da kataba mai yadda da wannan rasulullah ba a shari ta me za a sa haza ma kala abihi muhammad ibn abdullah shi muka sani sai na ali yace ba zai share ba annabi yace nuna gurin ya share ya ce a rubuta kaga dai in ka kalli sulhu dan adam mai garaje daga ga gani zai ai kwara ta yawa Kuma ba bane shi za su yi na umar hankalin sai tashi yaje ya samu sai na yaje ya samu manzala yace wa ya manzala wai in mun mutu ba aljanna za mu bane lalace aljanna za mu bana wai waɗannan sun mutu wai ba wuta za su ba Ke wuta za su yake dan me za mu karɓo laƙanci da kaskanci domin shi gani ce wannan yadda ma da wannan sharadin kaskanci ne domin zala yake ni manzan Allah ne umarnin Allah nake bi ba zan saba masa mana Allah ya da ya da wannan wannan sulhu kaga duk dukkaninsu ba wanda su bai tashi ba kai da ba a gama da hannun tawo za su yi gama ka suka ce daga cikin sharaɗin ba za ku shiga maka bana ba ga su ba suna gani ce ba za ka shiga ba sai baki annabi ya ci mun yarda sai ce kowa ya tashi ya aciki ya yanka dabbar ta hadaya ta umara da ya tawo da ita a juya koma wannan magana za ya faɗa ma ba wanda ya kula shi duk tawagar ka duba tsananin biyayya su ga annabi saboda ne isti ijali na ɗan adam gaggawa yana ganin dan me za a karɓi wannan ashe akwai wani sirri a karkashin wannan dakatar da wannan yakin da aka shekara goma sai zama manzan Allah ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa cewa za a kawo masa haihu. sannan a cikin wannan yarjejeniya annabi yana da dama ya kulla alkawari da duk a kabilar da ya ga dama su ma ƙabilu suna da dama su kulla alkawari da annabi wanda suka ga dama kuma su kulla da ƙureshi sai zamanin wannan sulhun da aka yi sai annabi ya samu dama da ya zama cikin garuruwa da ƙabilu yana wa'azi tun da ba mai kawo masa haji. sai zama a wannan ɗan tsukun waɗanda suka musulunta sun ninninka ninkin ba ninkin ɗin musulmin da suke a wannan lokaci kaga wannan Allah ya kalla gaban karfe mai zai faru ba farkon ba na fata gani to shi sa anan Allah yake cewa da Allah yana gaggawar gaggauta amsa ma 'yan adam sharrin da suka roƙa suka nema daga Allah kamar yadda yake amsa musu alkhairi lakin Allah ya halaka domin wani daga ya ji wahala sai ya roƙo kansa bala'i da ma na mutu in huta wannan irin bala'i wannan kaza wannan kaza da ce a lokacin amsa ashe kuma yana ta wannan tunanin asara ya ta dubu goma yana wanda surutan sai kuma daga bayan wata uku wata shida shekara daya sai a ba shi miliyan goma suka ji kuma yana ashe alheri ko ba haka bane to ashe kenan Allah yana kaunar bayinsa yana tausaya ma bayansa shi ta Allah baya gaggawar amsa wannan abinda dan adam ya roƙa ma kansa na sharri sai a tsahirta maka, sabanin shi abinda dan adam ya yake so ya gani Allah ya samu dace shi sa Allah yake ba nazarul ladina la yarjuna da, Allah yake muna jinkirta ma waɗanda ba sa kwatsayin haɗuwa da mu mana su ne waɗanda suke kafirai kenan Allah ke sai mu kyale waɗanda ba sa tsoron hukumar mu ba su yadda za a tashi alkiyama ba ba su yadda za a yi isabi ba Allah ke sai mu rabu da su fi tsohuya ne cikin wuce gona da irin da suke yi da saurin kan da suke ma Allah ya amma suna ɗimammu a ciki suna masu kai kawo sai mu kyale su a cikin wannan har zuwa lokacin da Allah maɗaukacin sarki zai kama su da azaba sai zama duk lokacin da suka roƙo wa kansu sharri ko wani abu sai a kyale su sai a rabu da su ba za a gaggauto da wannan abun ba sai a kyale su a ɗaga musu kafa ba don komai ba saboda akwai ranar da Allah zai tashi kowa ya masa isa Allah ya samu dace na وإذا مس من أنصار Allah sarki ya ce wa iza matsal insa dhurr dai yayin da wata musiba ta afka ma dan adam wata cuta ta shafi dan adam sawa'un a gangar jikinsa ne ko kuma cuta ce wanda ta shafi dukiyarsa ko iyalinsa Allah ce duk sanda wannan bala'i ya afka ma dan adam duk sanda wata cuta ta afka ma dan adam da'ana Allah ke ce ga dan adam ya zage yana roƙon mu shine qiyamul layl shine azumin nafila shine yawan karatun qur'ani shine istighfari shine tasbih sai ka ga yana roƙon mu qa'idan da'ana li jambi Allah ke sai ka ga yana ta roƙon mu a lokacin da yake kwanci ko da yana cikin gide za ga yana addu'a Allah ka fitar da mu daga wannan bala'i aw qa'idan ko a lokacin da yake zaune aw ka'iman koma a tsaye abin da yake nufi duk sanda dan adam ya fada bala'i sai ga ya mai da lamarinsa ga Allah yana roƙon Allah a dukkanin alayensa a kwance addu'a yake a zaune addu'a yake a tsaye addu'a yake a tafa ma addu'a yake falamma kashafna anhu darra Allah madaukakin sarki yace yayin da muka yaye masa wannan ciwo nasa wannan larura da ta dame shi muka yaye masa ya dawo kalawa ya shiga aminci Allah yace marra sai ga dan adam kawai ya wuce ya ci gaba da tabargazarsa sai zarce da tabargazar da yake a baya ka allam ya da'una ila durrin makka kai ka ce bai taɓa roƙon ba zuwa ga wata larura ko wata cuta da ta shafe shi a baya ya manta da Allah sai ka daina ganin sa a masallaci ka daina ganin sa yana addu'a ka daina ganin yana kaza ka daina ya daina ya manta sai ya aje qur'anin na ta yi kura amma da kullum yana tilawa qur'ani ba ka bani marra sai ya zarce ka allam ya da'ula kaman bai taɓa roƙonmu ba ila zurrin masa zuwa ga wani ciwo ko wata cuta da ta shafe shi a baya ya manta wannan haka ɗabi'ar ɗan adam ce Allah ya ce kazalika kamar yadda muka kawata mu wannan ɗan adam wanda ya koma gare mu yayin da ya shiga bala'i sannan kuma bayan an yaye masa bala'in kuma ya zarce cikin taɓar gazarsa ya manta ma da Allah kamar bai taɓa roƙon Allah ba Allah ke kamar yadda muka kawata ma irin wannan ɗan adam mai butun cewa rahamar ubangiji to haka nan ne kuma kazalika zuyina lil musrifina Allah ce haka nan muke kawata ma maɓarnata ma kanu amaluna, abinda suka kasance suna aikatawa na saban Allah subhanahu wata'ala sai su zarce suna yi ba tare da suna tuna cewa Allah maɗaukakin sarki zai kama su ba wannan aya za mu ga Allah ta'ala ya ambato cikin wannan aya cewa annal insana shi ɗan adam fi waqtil karbi a lokacin da yake cikin bakin ciki da damuwa ya bitahilu ila rabbihi biddu'a za ga ya koma zuwa ga ubangijinsa ta hanyar kankan da kai wurin roƙonsa fi jami'i a hawalihi a cikin dukkanin alayensa yana tsaye yana zaune yana kwanci fa'iza farrajin la'ukar baku amma disan da Allah ya yi masa tunanin wannan damuwar tasa a arada an zikiri rabbi sai kuma ya bujire gabarin ambatan ubangijinsa wannan fiye ma na fiye sai ya manta abin da da ya kasance a ciki ka annahu lam yakun fihi qat kai ka ce ma bai taɓa kasancewa cikin wannan bala'i ba wannan ita ce ɗabi'ar ɗan adam amma galibi mafi yawancin 'yan adam ne ba gaba ɗayansu kuma allah ya yi wannan bayani a wasu guraren kamar yadda ya ambata a nan a wani wurin allah yana cewa wa idza masal insana rabba da'a rabbahu muniban ilayhi Allah ke duk sanda ciwo ko bala'i ya afka ma ɗan adam sai ya koma roƙon ubangijinsa yana mai mai da lamura zuwa ga Allah thumma izaka khawwalahu ni'matan minhu sannan idan Allah ya musanya masa wannan bala'in da wata ni'ima daga Allah nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu sai kaga yayi watsi da wanda yake roƙo a dace sai manta da Allah a wani wurin Allah yake cewa fa'iza matsal insana durrun da ana distan da cuta ko bala'i ta shafi ɗan adam sai ya roƙe mu sun ma'iza kawwala hu ni'ima sannan idan allah ya musanya masa da wata ni'ima minna daga gurinmu ƙala sai ka ji ma yana cewa inna ma'uti tuhu ala ilmin ya allah na samu wannan ni'imar nema saboda ilimin da nake da shi ai kwarewa ce da kaza inna ma utituhu ala ilm Allah ke bal iya fitna ai ba wannan bane fitina ne. jarraba shi akai kaga bai ki jarrabawa yayin da ya shiga bala'i ya koma ga Allah kasuwa ta tsaya ya koma ga Allah tana warwarewa ya fara samun miliyoyi da duniya ta iya kasuwanci na ne ai dabara ta ce ai na goge ai na san sanan kasuwanci to me yasa da sanan kasuwanci mai dama da wannan arzikin ba kaga ya manta da ubangiji a wani wurin Allah ya ce wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi Allah ya ce duk sanda muka yi ni'ima ga dan adam sai ya bujire ma Allah kaga ma yana kautar da kansa da barin umarnin Allah wanzu an ce yi kaza yi ya wani haka mana ku ta shafa ni ba ta shafe ni ba Allah ya ce wa idza masahu sharru amma fa sharri na kafarta kuma fa zu du'a'in arid sai ya kuma kuma yana yin doguwar addu'a ya Allah ya Allah Allah kawo dauki duk wanda ya gani da Allah a sana addu'a da Allah kana ba haka dan adam yake ba wannan ita ce dabi'a tan adam amma sai malamai suke cewa Allah madaukakin sarki ya ce wasu ba sa cikin waɗannan su ne masu imani Allah ka sanya masu cikin Allah ya togace su daga wannan mummunar ɗabi'a mai imani na kwarai in ya shiga bala'i zai koma ga Allah in ya samu ni'ima ba Allah zai gode ba kamar da Allah yake faɗa wala in azaqna huna amaa ba'da dharra'a matasqu yaqulan na zaba sayyi'atu an Allah ke dai yayin da wato muka ɗanɗana masa ni'ima bayan wato jarrabawa ta cuta da ta shafe shi la kulun da suka jena cewa za a ba tsaye a tu'anni ai mummunan halin nan ya gushe gabari na inna Allah ke lallai dan adam la mai alfa'ari ne mai nuna jin daɗi ne da ni'ima sannan kuma fakurun mai alfahari ne yana ce illan na kabaru sai masu haƙuri kenan masu haƙuri wurin bin Allah masu haƙuri wurin guje matsaban Allah masu haƙuri kan jarraba wadda Allah ya yi musu to su waɗannan wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai su kuma ba sa yin haka idan sun shiga bala'i za su koma ga Allah in an yaye musu za su gode ma Allah ina fata gani a nan sai su koma sai ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya lace su waɗannan ula'ika la'um maghfiratun wa ajrun karim waɗannan gafara ta tabbata gare su da lada mai girma a gurin Allah ba don komai ba saboda su da daɗi da rashin daɗi duk suna mai da labari ga Allah su manzan Allah ya fassara a hadisan Abu Hurairah hadisan Muslim Allah yake cewa ajaban li amril mu'min mamakin lamarin mu'min inna amrahu kullahu lahu khair al'amarinsa ba shi alheri ne gare shi shine imani wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba mai samun wannan zai imani in asabatu sarra idan farin ciki da jin daɗi ya same shi me yake yi shakara sai gode ma Allah godiyar nan ta kunshi godiya da aiki godiya da harshe godiya a zuci ba na khairan na sai wannan ya zama masa alheri domin wannan godiyar da ya sai Allah ya ninka mata. wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa in asabatu dharra in kuma cuta da bala'i da wa'ala ta same shi sabara sai hakuri ya mai da lamari zuwa ga Allah shi ma na khairan na sai zama masa alheri domin bayan wannan haƙurin me zai biyo baya alkhairi ina fata gani Allah ka sanya mu cikin waɗanda idan sun shiga cikin bala'i za su koma ga Allah in ma Allah ya yare musu za su koma ga Allah ba za su manta da shi ba na قد أهلكنا القرون من قبلكم maɗaukakin sarki ya ce wala kad a halaknan korona min kabliku hakika mun halakar da al'ummatai masu yawa waɗanda suka karyata manzanninsu gabanin mun halakar da adawa tsamudawa mutanen annabi shu'aib da sauran fir'auna da mutanensa mun allakar da mutanen annabi nuhu duka waɗannan al'ummatai ne waɗanda suka karyata manzanninsu gabaninku kuma shi ne Allah ya halaka su Allah ya ce lamma zalamu yayin da suka yi shirka da Allah subhanahu wataala suka kangare ma umarnin Allah da umarnin manzon Allah waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat kuma manzanninsu sun zo musu da hujjoji da mu'jizozi da suke tabbatar da gaskiyar manzancinsu amma ba su imani ba shine Allah ya ce wa ma kanu liyu'minu ba ta kasance masu yin imani da wannan hujjoji da manzanni suka zo musu ba. wannan ne ya janyo Allah maɗaukacin sarki ya halaka kazalika Allah ya ce kamar yadda muka sakanta ba waɗancan al'ummatai da suka tsariyata manzanninsu duk da hujjojin da manzannin suka zo musu da shi muka halaka su saboda tsariyata manzannin to haka nan ne kuma najzil qaumal mujrimina muke sakanta ma mutanen da suke mabarnata a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammadu ma'ana su ma wanda suka kare ta manzon Allah haka za mu halaka su kamar yadda muka halaka waɗancan waɗanda wato suka gabata domin aikinsu ɗaya ne shi ne ne shirka da Allah Allah yake lamma zalam na biyu ƙaryata manzannin Allah da ƙin yin imani da abin da suka zo da shi kaga kenan a nan ma wannan al'umma waɗanda suka yi irin abin da waɗancan suka yi su ma haka Allah maɗaukakin sarki zai takanta musu kuma haka Allah an halaka su fir'auna da sauran mutanen can da suka gabata nan ma cikin al'umman manzala da su umayyatu Ibn khalaf su abu jahil su uquba ibnu abi mu'ayd da sauran manya-manyan kafare da suka kangare su ma ƙarshe Allah maɗaukacin sarki ya halaka su dama wannan ita ce sunnar Allah duk wanda ya ba Allah maɗaukacin sarki to Allah zai goyi bayan sai taimake shi duk wanda ya kangare ma Allah maɗaukacin sarki a kowane zamani Allah zai zare taimakonsa ya jarrabe shi ya halaka shi shi sa Allah yake kadhalika haka nan ne kamar yadda muka sakanta waɗancan najzil qaumal mujrimin muke sakanta ma mutanen da suke mabarnata kamar yadda muka yi ma waɗancan da suka gabata thumma ja'alnakum khala'ifa Allah sa'an sa'annan muka mai da ku kuka zamo alifofi mana kuka mai gurbin waɗancan al'ummatai da aka halaka a ban ƙasa fil arzi a ban kasa min ba'adihim bayan halaka su ko kuma muka zo da ku kuka zamo mamayensu a ban ƙasa. ba don komai ba Allah ya ce ne nan zora fata amalon domin kuma mu duba mu ga wani irin aiki za ku yi za ku yi irin aikin da waɗancan suka yi kuma abinda ya same su ya same ku ko kuwa za ku koma kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku yi biyayya ga Allah don ku samu tsira a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kenan yana daga sunnar ubangiji idan al'umma ta kangare in ya halaka ta to zai kawo wasu su ma waɗannan in suka bi tsarin da waɗancan suka bi su ma sai halaka su ya kawo su shi ta Allah ce sa'an nan muka mai da ku ku wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ku zamo halifofi ban kasa ku zamo mamaya gurbin waɗancan waɗanda suka halaka a ban ƙasa ba don komai Allah ya muku wannan ba Allah ya ce linan zora. kaifa ta'malun domin mu duba mu ga ku kuma wani irin aiki za ku shi yasa sayyidina Umar dan Khattab yake cewa sadaqa rabbuna Ubangiji mu yayi gaskiya ma na khulafa'a Allah bai mai da mu alifofi ban kasa ba illa liyanzura kaifa a'malina idan ya duba ya ga wani irin aiki za fa'arun na amin amalikum khaira sai umar ya ce to ku dinga nuna ma Allah ayyukan kirki kuke yi a bankasa billahi wan ha a dare da rana wasirri wal alaniya da asarari da aboye ko kuma ku nuna ku ɗan halak ne bayan Allah ne nagari ku dinga ayyukan kirki domin Allah ya ga abinda kuke yi din nan ya sanya muku albarka ba ya zare albarka a kanku ba wannan magana ta umar ta yi daidai da faɗin manzan Allah da salama a hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga wato Abu Sa'id al kudiri Allah ya kara sai yadda zala yana cewa inna duniya ulwatun khabira ce lalle wannan duniya mai zaƙin gaske kuma koriya ce shar abinda ake nufi duniya akwai jan hankali kamar yadda ka san zama abu mai zaƙi aime yana jan hankali sannan duniya akwai ɗauke hankali da shagaltarwa kamar yadda ka san koren abu yana da ɗaukar hankali haka Allah manzana ya kumfanta inna duniya hulwatun khabira sai cewa, wa inna allaha mustakhlifukum fiha ya ce Allah ya naɗa ku ku zamo alifofi ban ƙasa ya mai da kuma mayaki nan a ban ƙasa ya ce fanazirun kaifa ta amalo ya ce Allah zai ga mai za ku aikata yana duban mai za ku a duniyar nan sai ya ce fattakun duniya ku kiyaye wannan duniyar ku yi taka tsantsan da ita sannan sai ce wattakun nita kuke hai mata kaga manzala ya gwama duniya da ni da yadda za ka guji duniya haka za ka guji mace mana kai taka tsantsan don me sai ce fa inna awwala fitnati bani isra'il farkon fitinar da banu isra'ila suka fada kanat nisa ta kasance ne akan mata shi za wani hadisi yake mata taraktu ba ni fitna bayan tafiya ta babbar muku wata fitina ba adarru ala rijal da za ta wahalar da maza minan nisa irin fitinan mata ita ce take wahalar da ni maza sai kai shekara da shekaru kana bin Allah dare daya wata ta rusa ma wannan bautar daya ka gama zagewa kana kiyamun laila a ramadana musamman matasa ya yi shi shine saukan shi shine tafsiri ranar sallah wata ta lalata ba daga matsayi abin da ya aikata Allah kiyaye ko ba haka ba ne? daga tajiriya ma gada zare ba, nan mana shi za ka kashe ka yi ne kai taka ɗan ɗan Koda tana nuna ma soyayya to ka zama san za ka yi fesa fesa ko a habib habiba ka haunan ba za ka sai na alisi ba ka so masoyinka fesa fesa a ta an kuna babi da ka ma wata ran zai zama makiyinka wa abghid baghidaka haulan ma ka ki makiyinka sai sa sai sa a ta an ya kuna habibaka yawman ba wata ran zai zama musulminka haka ne shi za ku abdullahi al-andalus ya ce la taqbalanna min an-nisa'i mawaddata. kar ka karbi soyayyen mace 100 bisa 100 faƙulubuhun na tsari'atul mailani zukatan suna da saurin karka musamman a wannan zamanin kana gama kashe kanka tana ganin wani ta ajiye ka kullun shara ba haka bane wannan da matasa ne ba haka bane sannan karkame ka kura mata idanu dan da yace innal uyunan nazirina ilan nisa kaga idanun da suke kura mata ido mislal kilabi ta tsofu bin lukmani kamar karnuka ne da aka ajiye nama akan wani teburi suka zo suke kewayawa don hango nama in lam tusan tilkar lu'uma usuduha idan masu wannan namu masu kare namansu ba oke lat bila'i wa bil wala asmani karnukan na za cinye naman ba tare da kokobo ba kai ma an ka kura mata idanu za ka iya fada a turku. na fatan gani shi za a wani wurin ce la ta hluwan na bimra ake ladai ka biri batin karka kuskura ka kaɗai ta da ya mace laukunta fin nustaki mislu banani ko da ko kana tunanin ibadar ka ta kai ta kawo kai wani na Allah ne kana da garanti kamar da kake da garanti da in ya da annan naka nan daidai wa daida karka kuskura domin kana kaɗaita na biyunku menene ɗani ina fata an gani duk wannan yadda suke faruwa mai janyo duk ba kaɗaita ba haka ne kuma haka ba Allah kiyaye ne ma'ana dai wato ya zamo Allah ya ga alheri tattare da ku shi san ya yi sanya ku a bankata manzana na ce ka kiyaye mutum da duniya ka kiyaye ne fitinar da su duk da cewa tana daga cikin fitinar duniya amma aka ware ta a wannan hadisi saboda hadarin da ke tattare da ita shi ta yake cewa kazalika nazir qaumul mujrimin thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'maluna domin mu ga za ku aikata kuma a ban kasa din na tutla alaihim ayatuna Allah ce idan ana karanta ma waɗannan mushirkan ayoyin littafin Allah wanda Allah ya saukar ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalan ladina kafaru sai ka ji waɗannan kafirai suna cewa ko qalan layar la yarduna liqa'ana Allah ce waɗanda ba sa kwaɗayin haɗuwa da mu su ne dai kafirai ɗau waɗanda ba su yadda ma za a tashi tsiyama ba sai ka ji suna cewa da annabi iki ƙanan da zina layar juna liƙa a na ibi ƙur'anin gairi haza aubaddil sai ka ji waɗanda wato ba sa kwaɗayin haɗuwa da allah subhanahu wa ta'ala sai ka ji suna cewa da annabi ka zo mana da wani alƙur'anin ba wannan ba gaira haza mana iti bi ƙur'anin ka zo da wani ƙur'anin gairi haza ba wannan ba au baddil ko kuma ka musanya mana wannan da wani ƙur'anin mana da suke nufi wai ka zo da wani ƙur'anin wanda babu sukar allolinmu da addinin mu a ciki amma wannan da ka zo da shi yana sukar allolinmu yana sukar addininmu ya za a yadda da kai ka zo mana da wani ƙwar'anin wanda a ciki babu sukar allolinmu a ciki babu sukar addininmu sai mu bi ka au ko kuma ka musanya wannan ƙwar'anin naka ka canja waɗannan abubuwan na sukar gumakanmu da allolinmu a ciki ka musanya shi da wani sai mu bi ka wai ne ma suke kenan a yi ƙur'ani amendment kenan ko amma shi ne ba sai ka ce constitution mana wai ba za mu yi da kai ba ko dai ka zo mana da wani ƙur'anin ko kuma wannan ƙur'anin ka ya shi malaman tafsiri na cewa sun faɗi wannan ne ta dalilin ɗayan abu biyu ko dai sun faɗa don su yi masa izini dama ba imanin za ba kasa wani lokacin mutum dama bai yadda ba zai taɓa yin abin da ka nema ba sai ya ce mai zo da kaza mana in ka kawo kaza zan ba sai ya faɗi wani abu wanda ba zai yiwu ba na fata an gani ya fito ya ce maka kwata-kwata ba zan ba ba zai iya ba to sai ya ce maka a ba matsala kawo kaza in ka kawo kaza ai zan yi maka kaga ya san wannan abun ba zai yi ba a gonka kaga shi ke kenan dama kawai daidai yake da yake ba zan ba suka ce wannan shine dalili na farko ba na sun faɗi wannan ne cewa ka zo mana da wani ƙur'anin ba wannan ba ko kuma ka musanya mana wannan ɗin ya dace da ra'ayinmu sun faɗi wannan ne don izgili ga annabi saboda sun san cewa dama ba za a yi ba mun tsallake wata aya ne aya ta nawa Mai za masa insanar duru ga zalika zai na limusar zai na makanu ya amadu ita ce mun fasara ba ta yi tana da alaka da ko ta yi kama da ta baya ka zalika zai yi na limusar zai na kamar yadda muka tsawata wannan ina jin na fasara ba kamar yadda muka kawata wa wannan ku ba muku saurara ba ke yadda muka kawata ma waɗannan kafirai ko muka kawata musu wato bujire ma ubangiji yayin da suka shiga cikin jin daɗi to haka nan zuyina lil musrifi na haka aka kawata ma mu'arzata ma kanu ya amaluna abinda suka kasance suna aikata ina jin na fassara wannan ina jin ne mai yiwa ko ko ni ne na shafa ko kuma shi ne ya shafa wai za su tula alaihim ayatuna Allah yake duk sanda muka karantar da su mu alal ladina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa kwaɗayin haɗuwa da mu mana wanda ba su yarda za su haɗu da Allah ba kenan wanda ba su imani da alkiyama ba sai ka ji suna cewa iti bi qur'anin gairi hada ka zo mana da wani alqur'anin kuma bayan wannan wanda ka zo da shi yanzu aw ko kuma ka musanya mana wannan qur'anin ya zama ya dace da abin da muke so shine nake bayanin cewa malamin sun ce sun yi haka ne dan ɗayan abu biyu ko dai sun faɗi haka ne dan izgini dan dama ba za su taɓa imani ba to idan mutum yana so ya ce maka ba zai kaza ba ba zai fito ya ce ba ba zai ba sai ya kawo wani abu wanda ya san ba zai yi ba na fata gani ko kuma sun faɗi wannan ne don su jarraba shi su zai musanya musu wannan alƙur'anin da abin da ya dace da ra'ayinsu wanda daga nan kuma in har ya musanya musu wannan littafin da abin da ya dace da ra'ayinsu to sun san ba annabi ne na gaskiya ba nan ma kuma ba za su yi imani da shi ba domin sun san annabi na gaskiya ba ya canza abin da Allah ya aiko shi da shi sai in Allah ne ya musanya wannan abu ina fata an gani kan ke a duka halaye biyun dama ba imanin ba shi sa sai Allah ya ce da su wal Allah ya ce da annabi ce da su ma yakunu li an ubaddila min tilqa'ilati ai ba zai taɓa yiwuwa gare ni ba in jirkita wannan alƙur'ani min ilka'i nafsi daga wurina ba zai yi in canja da kaina ba ba aiki na ba ne in attabi'u ba komai nake bi ba illa ma yuha ilayya sai abinda Allah ya mun wahayi ban isa in canja abinda Allah ya saukar ba ni ma abinda aka saukar min ne nake bi wannan shi yake tabbatar mana da cewa annabawa ba su da yancin canja wata shari'a sai wanda ya saukar da shari'a akan haka kenan wannan yana nuna Allah zai iya saukar da wani hukunci daga baya kuma ya canja shi ina fata gani saboda shi yake da damar yi wannan amma annabi ba zai ba me ke tabbatar da wannan da Allah yake da annabi kulce da su ma ya kunu li an ubaddila umin tilka ba zai taɓa yiwuwa gare ni ba in iya musanya wannan hukunci na alƙur'ani daga gurina ba ba zai yi ba kenan wanda ya saukar da shi shi ne kaɗai yake da damar ya iya canja kuma wannan a wani wuri Allah ya faɗi wannan ko wai labar da na ayatan makana ayat a wani wurin yace ce nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw fiha babu wata haya da za mu shafe ta ko mu jinkirta yin hukunci da ita sai mun zo da wadda ta fi ta alkhairi ko kwatankacinta wa idza na ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzilu duk sanda muka sanya muka sanya muka musanya wata aya a madadin wata Allah shi ne mafi sanin abin da ya saukar sai ka ji su kuma suna cewa dama kirkirar ta kai to wannan shi ke nuna Allah ne kaɗai yake da damar ya canja wani hukunci na shari'a amma babu wani wanda ya sai canja wani hukunci na shari'a mala'ika ba zai iya ba ballantana manzo ba zai iya ba ballantana kuma wani dan adam shikenan babu wani wanda ya ita zai zo ya ce to ai yanzu zamani ya ci gaba wani hukunci na shari'a yanzu ya kamata a canja shi a koma yanzu din da an samu ci gaba ai wani abu sabanin wannan duk wanda ya faɗi wannan zai ce masa ɗayan biyu ko dai ma hukaci ne shi na fata an gane ko kuma fito la fito yake so ya yi da shari'ar Allah amma ba za ta taɓa canja ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ba komai nake bi ba face abinda Allah madaukakin sarki ya min wahayi inni akhafu lallai ni ina jin tsoron in asaitu rabbi in har na saba ma ubangiji na ta hanyar canja wani abu da Allah ya saukar ina jin makaina azaba yawmin azim azabar wani yini wanda yake mai girman gaske wannan yana nuna annabawa ba su da dama su canza wani hukunci da Allah subhanahu ta'ala ba da ya saukar na wai mun lokacin kawai matsaya nan wallahu a'lam assalamu alaikum ya ta da da da uku ba da haihuwa amma da ko babu wani abu al'adar tana iya dawa man ƙasa da wata uku ba matsala ba kowace mace ce zai ta yayi da ko zai dan ya girma al'adar ta take dawowa ba a kowar da ma tana haihuwa ba daɗewa ba za ta wuce wata ɗaya ba jinin al'adar kuma zai zo mata saboda haka ba matsala ba ne wallahu a'lam to Allah madaukakin sarki ya kawo ma dauki kuma Allah ya kwato maka haƙoƙinka a gurin su su kuma Allah ya sanya zukatan su su ji tsoron Allah su dawo maka da hakinka kenan to Allah da musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ya ba su lafiya magabatan mu Allah ya ji kansu da rama akwai dan uwa malam ta kai amma da abubakar abdullahi ta kai yana gaya min cewa ko ya min sakon message cewa akwai ko ina jinyar ma'aifinsa ce a da madaukakin sarki mata rasuwa ɗazu sanya ta cikin addu'a ita ma Allah ya kanta da rahma Allah ya yafe mata Allah ya haska kabarinta dukkanin magabatan mu baki da Allah ka ji kansu da rahma kai musu gafara Allah ya sami kyakkyawan karshe Allah ya karba mana ibadun mu a wannan wata Allah ya sanya mu cikin bayan Allah tattu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم